ina mana gaisuwa da gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna wa Allah godiya da ya haɗa mu ta dukkan kafafe da muke iya saduwa da juna a wannan lokaci kuma a wannan yammaci na asabat a yau sha 16 ga watan ramadan shekara 441 bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani na masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi mun kammala karatu a cikin surar nan mai albarka suratu yunus alaihi salam a yau ne kuma in allah ya so za mu fara sura mai albarka da take bin wannan sura kuma suke jere ita ce suratu hud alaihi salam wannan sura da za mu karanta suratu hud a yau cikin yardar Allah za mu yi bayani na muƙaddima akan wannan sura kamar yadda muka saba'ye yi akan kowace sura da muka zo kanta cikin surorin alkur'ani sannan kuma za mu karanta abin da ya sawwaka na daga ayoyi a farkon wannan sura muna masu addu'a da fata da nema a wurin ubangijinmu da ya ba mu albarkar wannan sura da albarkar alkur'ani gaba ɗaya muna kuma addu'a Allah ya ba mu albarka na wannan wata mai albarka shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an muna yin amfani da wannan dama domin yin addu'a muna tawassuli zuwa ga Allah matsaukakin sarki da ayoyinsa na alkur'ani da muke karantawa da sauran aikace-aikacenmu na bauta a cikin wannan wata Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya daidaita mana ayyukanmu ya kyautata su Allah ya karbi ayyukanmu masu kyau kuma ya yafe mana munana dukkan yan uwanmu da waɗanda suka nemi mu musu addu'a ko a kusa suke ko a nesa akan bukatunsu Allah Ubangiji ya amsa musu bukatunsu ya biya musu ya kuma warware musu matsalolinsu mu ma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki dukkan bukatunmu waɗanda muka faɗa da waɗanda ba mu faɗa ba da na ɓoye da na bayyane Allah Ubangiji ya amsa mana babban abin da ya fi damin mu a wannan lokaci na cuta ta annoba ta coronavirus Allah Ubangiji ya yaye mana ita Allah Ubangiji ya kwaranye ta daga musulmi da al'umman musulmi da duniya baki ɗaya Allah ya kawo mana lafiya da zaman lafiya da aminci mu samu nutsuwa mu bauta mata na lahuddin mai Allah ya ce a farkon wannan sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن to dan tsaya anan tun da kai bismillah wannan sura ita ce suratu hud wannan sura sura ce wadda take da muhimmanci a gare mu kamar yadda take da muhimmanci ga annabin mu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sura ita ce ta yi sanadiyar nuna alamar tsufa a jikin annabin mu, sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin jami'ar tirmidhi wanda al'imamu tabarani da Al'imamul hakim da bai duka sun ruwaito ta hanyoyi daban-daban daga sahabbai daban-daban abubakar as-siddiq Allah ya kare yarda a gare shi abu sa'id al-khudri anas dan malik da sahal ibnu sa'ad as-sa'idi Allah ya kare yarda gare su gaba daya cewa sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce da shi ya rasulullah shifta ya rasulullah shi har ka fara furfura yaya akai ka fara furfura tun lokacin furfurar ka bai yi ba a wata riwaya suka ce ajila bika shaidu ya rasulallah furfura ta maka gaggawa ya rasulallah yaya aka yi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shayyabat ni hudu wa akhawatuha suratu hud da yan uwanta su suka tsufar da ni su suka sa na fara furfura a wata riwaya ya ce akhawatuha yan uwan suratu hud waɗanda abin da ke cikinsu na saƙo shine ne yasa har furfura ta kama ni su ne suratul waqi'a suratul haqqa idan shamsu kuwirat da amma ya ta sa’alun wannan hadisi hadisi ne wanda in aka tattara shi ya inganta kamar yadda malaman hadisi suka inganta tun daga kan shi al'imamu turmili har zuwa kan babban malamin hadisi a sheikh muhammad nasir addini wannan sura an saukar da ita ne a makka in ji faɗin mafi yawan malaman tafsiri gaba ɗayanta a makka aka saukar duk da cewa akwai waɗansu kaɗan da ke cewa akwai waɗansu ayoyin a cikinta da ke nuna alamar kamar su a madina aka saukar da su kamar faɗin Allah ta'ala wa aqimis sala Farafain nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin amma zance mafi rinjaye shine gaba ɗayanta a makka aka saukar wannan sura tana kunshe da ayoyi ɗari 123 kalmominta kuwa sun kai dubu ɗaya da 1947 a yayin da take da harufa uku. kuma wannan sura ita ce ta goma sha ɗaya a cikin jerin surorin alƙur'ani in ka ɗauko daga suratul fatiha suratul bakara suratul ali imran har ka zo suratu yunusa da muka gama ta goma wannan ita ce ta sha ɗaya kuma a cikin jerin sauka ma daga cikin jerin surorin alkur'ani da aka saukar ita ce wadda ta zo daidai bayan suratu yunus kamar yadda su ma a yanzu muke jere da su kuma muka ɗauke su za mu yi karatunsu gaba ɗaya surorin guda biyu suna da alaƙa da juna ta ƙut da ƙut alaƙar da take tsakaninsu ta haɗa da alaƙa na maudu'i ta haɗa kuma da alaƙa na muhtawa wato menene take koyarwa da kuma mai ta ƙunsa a ciki na koyarwar dangane da maudu'inta kamar yadda muka je a suratu yunusa galibin abubuwan da suratu yunusa ta ƙunsa, wannan surar ita ma ta kunshe su bayani akan ijazul qur'an wato kasancewan alqur'ani buwayi kuma kasancewar alkur'ani gaskiya ne kuma wanda ya ƙure dukkan ilimin duniya bayani akan gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam bayani akan gaskiyar saƙo na annabawa da suka gabace shi da kuma wani abu na tarihinsu bayani akan babbar da'awa wadda annabawa da littattafansu ta ƙunsa wadda tafi fi kowace ita ce da'awa akan tauhidi bayani akan tauhidi da dukkan nau'ukansa da kuma rabe-rabensa na tauhidin sanin rububiyar Allah da tauhidin sanin sunayen Allah da siffofinsa da kuma tauhidin ibadar Allah wato ta uluhiyya kamar yadda kuma ta ƙunshi bayani akan sakamako da sakayya da tashin kiyama da abin da zai faru bayan mutuwa sannan a ƙarshe kuma ta yi abin da irin waccan sura ɗin ta yi shi ne yin bayani a kan muhimmancin haƙuri da kuma yadda haƙuri yake taka rawa a wajen da'awa ga wanda zai yi koyi da annabawa a kan da'awarsu dangane da muhtawa na abin da surorin nan suka kunsa inda za ka gane alaƙa tsakanin abin da suratu yunus ta koyar da alaƙa da abin da za mu koya na ƙarin bayani a cikin wannan sura ta suratu hud farko akan alkur'ani dukkan waɗannan surori sun fara ne da bayani akan alkur'ani kuma suka ƙare da bayani akan alkur'ani a farkon suratu yunus mun ji allah ya ce bismillahirrahmanirrahim alif lam tilka ayatul kitabil hakim wannan akan alkur'ani yake magana ita ma wannan surar haka ta fara bismillahirrahmanirrahim alif lamura kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir haka kuma ƙarshen surorin sun taɓo magana akan alƙur'ani da shi suka cika ita suratu yunus ta yi magana akan alƙur'ani tun daga inda ta ce qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi ita ma wannan sura a ƙarshen ta zamu ji ta cika da magana akan alƙur'ani tun daga waja aka fi hadhihi alhaqqu Wa وذكرى للمؤمنين وجاءك في هذه أي في هذه السورة haka kuma dangane da ijazin alkur'ani kamar yadda suratu yunus alaihi salam ta yi magana dangane da ƙalubale na duk masu ilimi akan in za su iya su buga da alkur'ani a wannan surar ma an irin haka am yaquluna iftara قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين سورة يونس كنا أنا سورة ما ألا يأي إلن هكذا شوى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين حككما dangane da bayani akan gaskiyar manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yin magana a kansa don a nuna falalarsa da albarkarsa da yanda wannan al'umma Allah ya musu ni'ima ta farko da ta ƙarshe da shi sai Allah ya buɗe bayani a kansa a cikin suratu Yunus kuma ya rufe da bayani a kansa to haka a cikin wannan surar ma a cikin Yunus in ba mu manta ba Allah ya fara da bayani a kansa faɗinsa a kanalin nasi ajaban an auhaina ila rajul wannan rajul shine manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda ita kuma wannan sura za ta fara da magana a kansa tun daga faɗin Allah ta'ala Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir haka kuma suratu Yunus ta kare da magana a kansa da inda ta ce masa kul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini da kuma qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum a wannan surar ma za ta kare da shi inda ita kuma ta ce masa wa qul lil ladina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna amilun wantabiru inna muntabirun haka kuma dangane da kissar annabawa suratul yunusa ta bamu labari akan waɗansu annabawa amma ta jumlace su wannan surar kuma sai ta fassalce su ta yi bayanin su daki-daki a cikin suratu yunus ita suratu yunus sura ce da aka naɗa mata sunan annabi haka wannan surar ma aka naɗa mata sunan annabi don ya nuna alaƙar da suke da shi akan magana dangane da annabawa ita suratu yunus akan tarihin annabawa ta fara da watlu alaihim na ba'a nuh idh qala liqaumihi ya qaum in kana kabura alaikum maqami wa tamkiri bi ayatin lahi fa'ala Allah tawakkal sannan ta ci gaba da magana akan annabawa amma ta dunkule su zuwa inda ta ce summa ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat amma ita wannan sura ba ta yi haka ba da ta fara da annabi nuhu sai ta kawo wadancan rusulan ɗin a fassalce ɗaya bayan ɗaya tana bayani a kansu tun daga inda ta fara da walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin ta gama da shi tace wa ila adin akahum huda ta gama da tarihinsa tace wa ila samuda akahum saliha ta gama da tarihinsa wa ila madiyana akahum shu'aiba ta gama da tarihinsa ta na annabi ibrahim wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama ta gama ta yi tarihin annabi lut walamma ja'at rusuluna lutan fi abihim wa baqa bihim dar'a sannan ta cika da annabi Musa wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin haka kuma kamar yadda wancan sura ta yi mana fashin baki akan tauhidi da kadaita Allah da bayani akan aƙida ta musulunci ta kadaita Allah wanda shine saƙon annabawa gaba ɗaya wannan surar ita ma ta yi irin yadda waccan surar ta yi tare da ƙarin bayani a cikin suratu yunus in ba mu manta ba Allah ya yi magana a kan tauhidin rububiyya da tauhidin sifat wal asma a cikin faɗinsa inna rabbakumullah alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amr ma min shafi'in illa min ba'di idni a cikin wannan surar ma an yi makamancin haka a cikin wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'ala al-ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dangane da tauhidul ibada wanda shine tauhidin ta Allah a wajen bauta suratu yunus ta yi magana akan irin abinda wannan surar ita ma ta yi magana za ta yi magana akai qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah ita ma wannan surar suratu yunus ta kare da tauhidul ibada da wannan ayar ita kuma suratu hud sai ta ci gaba da hakan tun a farkon surar cikin inda za mu je akan Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir duk da don ya nuna tauhidul ibada kamar yadda duka waɗannan surori sun yi magana akan tashin alkiyama amma suratu yunus ta zo da shi a dunkulin ita kuma wannan surar za ta zo da shi a rarrabe kuma da bayani fassalsalce a yayin da suratu yunus a cikinta mun ji faɗin allah ta'ala wa yau mana jami'an sun mana kulu lillazina ashraku makanakum antum wa shuraka'ukum sannan kuma mun ji inda Allah ya ce mana wa ya yahshuruhum ka allam yalbasu illa sa'atan min an-nahari yata'arafuna bainahum a wannan suran kan za mu ji shi daki daki inda ta yi magana akan tashin kiyama balo balo inna fi zalika la ayatan liman khafa azab al-akhirah zalika yawmun majmu'un lahu nas wa zalika yawmun mashhud kamar yadda ta yi bayani akan sakamako da sakayya daki daki na wuta da aljanna za ta raka ɗan aljanna ta raka ɗan wuta kowanne sai ta yi bayani daki-daki a kan makomansa da yanayin zamansa a ciki yau ma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni fa minhum shaqiyyun wa sa'id fa amma alladhina shaqu fa fin nar lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk haka kuma wa amma alladhina su'idu fa fil janna khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk عطاء غير مجدود wannan sura za ta ƙara bayani dangane da abin da surar baya ta faɗa na haƙuri da bukatar haƙuri a wurin dukkan wanda zai gaji annabawa a kan dawa da kuma al'amura na addini da al'amuran rayuwa a yayin da waccan sura ta mana magana a kan haƙuri cikin wasu hatta ya kuma Allah wa huwa khairul hakimin da shi ma ta ƙare wannan surar kuma za ta ɗora a kan wannan cikin faɗin Allah ta'ala fasbir innal aqibata lil muttaqin da kuma fasbir wasbir fa innal fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin sannan kuma kamar yadda waccan sura muka amfana da waɗansu ayoyi na ta dangane da waɗansu ilimin muka na zamani ko ilimi na kimiyya don ya nuna yadda alkur'ani ya taɓa can ya taɓa nan ya taɓa da ya taɓa yanzu kuma zai taɓa gobe haka wannan sura ma tana da waɗansu abubuwa da za mu ji su gwargwadon yadda munasaba ta kama dangane da ilimi na zamani a taƙaice dai idan ka tara wannan sura ƙarin bayani ne da fashin baƙi akan abin da ka ji a cikin suratu yunus kamar dai surar tana ce maka idan ka ji daɗin darasin da Allah ya maka da koyarwar da alƙur'ani ya maka a cikin suratu yunus to kaɗan ka ji akwai ƙarin bayani a nan saboda Allah maɗaukakin sarki tun a farko zai ce mana kitabun ufkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir kamar yadda Allah ya yabi kansa ya yabi alqur'ani akan hikimarsa cikin farkon suratu yunus tilka ayatul kitabil hakim a nan kuma sai Allah ya ce nan ma za a sake hikimar amma hikima ce ta ubangiji za a faɗa kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakim khabir don haka za mu fara karatu kai tsaye a cikin wannan sura Allah ka albarkace mu da albarkar suratu hud kamar yadda muka yi addu'a akan ka albarkace mu da albarkar suratu yunus نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير نعم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير نعم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير bismillahir rahmanir rahim alif lam ra ubangiji bayan bismillah ya faɗi waɗannan harufa kamar yadda ya faɗa a can bayanin shine kamar yadda muka faɗa a can alif lam ra sai Allah ce kitabun uhkimat wannan littafi ne wanda wato aka aka nuna ƙwarewa da ƙarshen hikima akan ayoyinsa aka tsara ayoyinsa sun mafussilat min ladun hakimin khabir sanan sai aka rarrabe su daki-daki da bayani dalla-dalla wanda ya zo ne daga wurin ubangiji mai hikima kuma masani Allah ta'budu illallah babban saƙon wannan alƙur'ani shine karku bauta wa kowa sai Allah Inna ni lakum minhu nadhirun wa bashir lallai ni mai gargaɗi ne kuma mai albishir ne a gare ku daga wurinsa wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ubangiji yace kuma sako na biyu shine ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma idan kuka yi haka zai jiyar da ku daɗi ta hanyar daɗaɗa muku ta hanyar daɗaɗa muku da abu kyakkyawa shi shine Kun zai jiyar da ku daɗi mata mata'an hasanan da wato ta hanyar daɗaɗa muku da kyawawan abubuwa ila ajalin musamma zuwa wani ajali ƙayyadajje wa yu'ti kullabi fadlin fadla kamar yadda kuma zai bayar wa kowane ma'abocin falala zai ba shi falalarsa wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adaba yawmin kabir idan kuma kuka juya baya kuka kangare kuka ki karbar sakon to ni kan ina sanar da ku cewa ina jin tsoron azaba ta rana mai girma a kanku ilallahi marji'ukum zuwa ga Allah ne makomar ku take wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine wanda yake da iko a bisa kan dukkan komai ubangiji ya fara da cewa da kirari wa wannan alkur'ani kitabun uhkimat ayatuhu kamar yadda ayoyi na dukkan surorin da suka fara da alhuruful muqatta'a gaba ɗayansu suna magana ne akan alkur'ani don ya nuna maka ijazin alkur'ani ne yasa ake kawo waɗannan alhuruful muqatta'a alif lam mim dalikal kitab alif lam mim sad kitabun unzila ilayk alif lamura tilka ayatul kitabil hakim alif lamura kitabun uhkimat ayatuhu har zuwa na ƙarshe nun wal qalam wa ma yasduru duka magana ne akan alqur'ani da rubuta shi da karanta shi da sauransu don haka shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce uhkimat ayatuhu bimana utqinat ayatuhu nazman wa ma'anan wannan alƙur'ani an nuna ƙwarewa da gwanin cewa wajen itƙaninsa da tsara shi da kuma tabbatar da cewa wannan alƙur'ani la tara fihi khalalan wala naqsa ba za ka taɓa samun wato wani abu na khalal a cikinsa ko ka samu tawaya a cikinsa ba shi yasa babu kuskure a cikin alkur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid kuma a cikin alkur'ani ne akwai abin da ba za ka taɓa sai dai iliminka ya gaza wajen ganewa amma ba za ka taɓa samun tafka da warwara ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa a fala ya tadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira ka shi yasa ce uhkimat ayatuhu sannan ce summa fussilat sannan aka yi daki-daki da ayoyin bi ma'ana aka bayyana ayoyin ciki aka yi tafsilinsu aka bayyana su daki-daki dalla-dalla an bayyana su ne bi zikirin halali wal haram wal muhkami wal mutashabi wal tabshiri wal inzar wal kasasi wal mawa'idi wal amsali wal amri wal nahyi wal takhyir dukkan abin da yake cikin alqur'ani na umarni da hani dukkan abin da yake cikin alkur'ani na halal da haram da muskami na ayoyin da suke a fili suke da kuma wanda suka zamo mutashabihat da yin albishir da yin gargadi da kuma tarihi da zaka ji na annabawa da waɗanda suka wuce a baya da kuma wa'azozi kala-kala da buga misalai duk yana daga cikin abin da yake cikin tafsili na alkur'ani shine malam fussilat min ladun hakimin khabir Allah ya ce daga ubangiji wanda shine mabuwayi wanda ya kai makura a wajen hikima wato zul hikmatil baliga wanda yake da hikima ta kurewa shine hakim al kuma masani wanda ya san komai la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama to Allah yace Allah ta'budu abudu Allah babban sako na alqur'ani shine kada ku bauta wa kowa sai Allah domin ya tabbatar da haƙiƙanin tauhidi wato tauhidul ubudiyya ko tauhidul ibada tauhidi na kadaita Allah a wajen bauta dukkan abin da za a yi na haƙƙin Allah to a miƙa shi ga Allah shi kadai shine ma'anar Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir Allah yace kace ni mai gargaɗi ne kuma mai albishir ne zuwa gare ku daga wurin Allah na zo don in yi gargaɗi da azaba in kuma yi albishir da rahama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce qayyiman liyun zira ba'san shadidan min ladun da kuma wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran hasana da kuma bashiran wa nadhira fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un to duk wannan yana nuna yanda Allah madaukakin sarki ya turo annabi sallallahu alaihi sallama a matsayin mai albishir kuma bai gargadi ba ma shi kadai ba dukkan annabawa rusulan mubashirina wa mundirin li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul don haka wannan aiki ne na annabawa akan cewa su yi albishir wanda ya aikata mai kyau wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat anna lahum jannat wanda ya aikata mummuna shi kuma wa an zirhum yau azifa izin kulubu ladal zume a yi gargadi wa wanda wato ƙi a masa gargaɗi a kan tashin kiyama akwai mummunan sakamako wanda ya bi kuma a masa albishir da kyakkyawan sakamako to Allah ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai sannan ku yi istighfari ku nemi gafara a wurin ubangijin ku sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'akum an hasana wanda Allah ɗin zai jiyar da ku daɗi jin daɗi mai kyau ya sama muku dukkan abin da kuke bukata na rayuwa wannan yana nuna muhimmancin istighfari da kuma tuba da yadda ake komawa ga Allah a yayin da ake cikin tsanani domin Allah ya kawo sauki. wanda wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan darussa da wannan sura za ta koya mana wanda in mun je can gaba muna da darasi na musamman akan wannan a cikin kissar annabawa na inda kowane annabi yake cewa mutanensa ya kawo mistafiru rabbakum sun matubu ilai idan lokacin ya zo muna da bayani cikakke in Allah ya so gamsashe akan yaya ake istighfari kuma yaya nau'ukan lafizan istighfari yake sannan yaya kuma ake tuba ga Allah sannan menene sharuɗan tuba da sauran abin da ya ƙunshi wannan Allah ya ce in kun yi haka yi a kun mata an hasana Allah maɗaukakin sarki zai jiyar da ku daɗi ta hanyar sama muku abubuwa masu kyau na jin daɗi ɗin menene abu mai kyau shine dukan abin da ɗan adam yake bukata domin rayuwarsa ta tsaya domin rayuwarsa ta daidaita kuma Ɗan adam ba zai gushe ba yana nema a wurin Allah to Allah ya ce ga hanyar da zai bayar shine ayi istighfari a tuba zuwa gare shi dukkan abin da kuke nema mai kyau a wurin Allah to Allah zai ba ku shi idan kuna yin istighfari da tuba Allah zai jiyar da ku daɗi ila ajalin musamman zuwa lokaci ƙayyadadde shine zuwa ƙarshen rayuwarku kamar yadda Allah ya ce walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin wannan ilahin din shine ila ajalin musamman, zuwa lokacin da Allah ya yanke muku za ku rayu wani zai rayu ya daɗe wani zai rayu matsakaici wani zai rayu ba zai daɗe ba Allah matsaukakin sarki ya ce daga cikinmu akwai wanda za a wato tun daga cikin ciki ma wani kuma yi tawafa min qabl akwai wanda shi tun ciki ma zai mutu wa kuma man yuraddu ila arzalil umur akwai wanda zai tsufa har sai ya kai karshen kololuwar rayuwa sannan akwai kuma litablughu ashuddakum akwai wanda kuma zai kai zuwa yayi karfi ya mutu wani kuma thumma litakunu shuyukha har ku iya tsufa to dukkan martabobi na rayuwarku da za ta iya tsayawa ko wanda zai mutu a yi barinsa ko wanda zai mutu yana jinjiri ko wanda zai mutu bayan ya girma ko wanda zai mutu sai ya tsufa duka dai ila ajalin musamman zuwa wani ajali kayyadajje wanda Allah ne madaukakin sarki ya sani Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad Allah shine masanin abin da ke cikin ciki na cikin da zai dade kafin a haife shi da cikin da yake dan kadan da wanda za a haife shi tun wata bakwai ko ma wata shida da wanda zai wuce wata tara din kafin ya mutu ko kafin ko ya iya rayuwa duk wannan Allah ya sani ila ajalin musamman. zuwa wani ajali na musamman wanda Allah ya ajiye. wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla sana Allah zai bawa kowane mai fala bi ma'ana yu'ti kulli dhi fadlin bil amali salih fadlahu Allah zai bawa mutum falalarsa daga sakamakon falalar da mutum abin da ya aikata mai kyau bi ma'ana yu'tihi fadlan khairan min amalihi zai bashi falala sama da aikin da yayi don ya nuna cewa sakayyar Allah akan mai kyau falala ce ba kawai adalci ba takayyar Allah akan mummuna adalci ne in ka aikata mummuna aka maka mummuna adalci aka maka amma in ka aikata kyakkyawa aka baka kyakkyawa to falala aka maka ya wuce matsayin adalci shine an maka adalci kuma an ƙara maka shi yasa falalar Allah aikin ka ba zai iya sayanta ba shine kullu zai fadlin fadla wa in tawallaw idan ku kuka juya baya bimana wa in a'radtum idan kuka juya baya fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir to ni ina jin muku tsoron azaba ta ranar kiyama ita ce azaba ta rana mai girma ranar kiyama rana ce mai girma abinda zai daɗa ruwa zanar da kai akan tashin kiyama kenan da kuma girmanta shine Allah duk da girmansa ya ce ita ma tana da girma duk abinda Allah mai girma ya girmama shi hakika mai girma ne Allah maɗaukikin sarki shine al-akbar to Allah ya nuna cewa azabar da zai a lahira mai girma ne fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar sannan Allah shine mai girma dalika bi anna Allah wa anna Allah al kabir Allah shine mai girma amma ya ce kuma azaba yawmin kabir sannan kuma Allah shine al-azim wa huwa al azim kuma ya ce tashin kiyama al'amarinsa mai girma ne inna zalzalata sa'ati shay'un azim wannan dole ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya furfura kamar yadda yake magana akan tashin kiyama da razumi da firgici akan abin da zai faru a rana mai girma wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sura ta firgitar da ni wannan ya nuna cewa dukkan musulmi yana da kyau ya karanta wannan sura karatu na fahimta da ta'ammuli ya rinka jin mai Allah ya ce a cikinta zai tabbatar da cewa wannan sura ta kai ta sa kowane mumini ya yi furfura ba kawai kamar yadda mu a yanzu rashin namagi da rashin kuɗi da talauci da matsalar siyasa da matsala na ƙalubalen rayuwa ke iya sa mutum ya yi furfura tun lokacin bai yi ba tsananin kwaɗayin duniya ya sa yara matasa ma sai ka gansu suna ta yin furfura amma wanda yake da imani to sai ka ga surorin Allah masu ban tsoro akan maganar tashin kiyama su za su iya sa mutum ya yi furfura saboda tsoron abin da zai faru bayan mutuwa to Allah ya ce ilallahi marji'uku zuwa ga Allah ne makomarku take gaba ɗayanku wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah zai iya tayar da ku domin shi yana da iko akan dukkan komi Me Allah ya ce a gaba ala innahum yasnuna صدورهم liyastaghfu minhu ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ألا يتي ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا يجي كسورارا سودي سنا كركتد wato zukatansu saboda su ɓuya daga gare shi ala hina yastamshuna thiyabahum Allah ce ku saurara a yayin da suke lullube kawunansu da tufafinsu nan ya alamu ma yusirruna wa ma olinun Allah yana sanin abin da suke ɓoyewa da abin da suke bayyanawa saboda innahu alimun da za sudur shi Allah Shi ne masani da abin da yake cikin kiraza Allah yake cewa suna karkatar da zukatansu saboda su kuya masa su wanene ne suke wannan aiki kuma suna kuya wa waye wannan shi ne yake ba da tafsiri guda biyu duka tafsiran guda biyu an ruwaito su daga abdullahi ɗan abbas kamar yadda ibn kathir Allah ya masa rahama ya bayyana fassara ta farko ita ce kamar yadda muhammad abdurrahman bin nasir asidi ya ƙara bayani ya ce tana nuni ne akan jahalul mushriki na wa shiddatu dalalihim annahum yutmuna sudurahum ay mailunaha ko yamilunaha liyastakhfu min Allah wato ana magana akan mushrikai ne waɗanda suke ƙoƙarin karkatar da zukatansu wai kar Allah ya gane me ya a ciki suna ƙoƙarin ɓoye abin da yake cikin ransu saboda su ɓuya wa Allah ya ce saboda fataka a su duruhum hajibatan li ilmillah saboda zukatansu su zama suna da wata katanga da Allah ba zai iya leƙo abin da ke cikinta ba wannan ita ce fassara ta farko cewa ayar tana magana ne akan mushrikai ala innahum yusnuna sudurahum liyastakhfu minhu yalla yana cewa ku saurara su dai mushrikai suna karkatar da suna juyar da zukatansu saboda su buya wa Allah saboda kar Allah ya san me suka ɓoye a cikin ransu sai Allah ya ce ayya suna ɓata wa kansu lokaci ne ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun ai Allah yana tare da su lokacin da suka kwanta za su yi bacci ma kamar yadda ibnu kafir yake cewa ai hina yastamshuna thiyabahum inda manamihim fi zulmatil layl ko a cikin dare kuma a cikin duhu kuma suka kulle kansu a ɗaki sannan suka kawo mayafi suka lullube kansu Allah yana sanin me suke yi a ɓoye ko a bayyane ai ƙarshen hanyar da zaka iya buya wa mutane ko da a cikin haske ne shine ka lullube kanka ka buya yanzu mutum yana so ya ɓoye wani chat wanda ba a ganin sa sai karka ta ya lullube kansa ba wanda zai san me yake yi ko yana so ya kalli hotuna ko wani abin da baya so wani ya gani in ya lullube kansa ba wanda zai gani sannan mutum yana so ya kwanta ya nuna kamar yana bacci in ya lullube kansa baka san yana bacci ko yana yi ba ko yana farkewa ba za ka iya ganewa ba amma Allah ya ce in mutum ya lullube kansa a cikin mayafi ma Allah ya san me yake yi kuma Allah ya san ma yusiruna wa ma yu'linun abinda suka bayyana da wanda suka koye da abin da suke tunawa a cikin zuciyarsu yayin da suke lullube a cikin mayafi a duhu a dare Allah ya san abin da zuciyarsu ta tuna da suna farke da in suna cikin bacci suna mafarki ne suka yi mafarkin ya alamu ma yi wa ma yu'linu la yafa alaihi shay'un fil ardi wala sama Allah ba a koya masa shine ma'anar abin da Allah ya ce innahu alimun bi zati sudur fassara ta biyu ita ma daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya kare yarda a gare shi shi kuma yace ayar tana yabo ne akan muminai mutanen kirki ba tana magana bane akan mushrikai masu ɓuyawa Allah tana magana ne akan muminai masu jin kunyar Allah kamar yadda hadisi ya tabbata wanda Imam Bukhari ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas din Allah ya kare yarda a gare shi cewa an tambaye shi fassarar wannan ayar ala innahum yusnuna sudurahum liyastaghfu min sai ce ai innahum kanu yusnuna sudurahum idza qalu shay'an aw amiluhu fayadunnuna annahum a'a ba shi ba cewa an tambaye shi akan wannan wannan ayar me take nufi sai ce unasul kanu yastahyuna an yatakhallaw fayufdu ila as-sama wa an yujami'u nisa'ahum fayufdu ila as-sama fanazala dhalika fihim tana magana akan bayan Allah ne masu jin kunyar Allah ta yanda in suka je banɗaki suka kwaɓe kayansu ko lokacin da suke tarawa da iyalansu suna jin kunyar Allah sai sa har suna takura kansu suna lulluɓe kansu a banɗaki ma ko a tare da iyalansu saboda tsananin kunyar da suke ji ga Ubangiji ya ce wannan sai ya zama ana yabo ne a kansu kamar yadda abdullahi ɗan abbas ya ce arrajulu kana ya jami'u ra'atahu fa yasta'i au ya takalla fa tahi mutum ne zai je banɗaki amma duk da haka yana jin kunya duk da ya rufe kansa ko mutum yana tare da iyalansa ya rufe kansa amma kuma yana jin kunya wannan yana magana akan kunyar Allah kenan to shi yasa zamu cika darasin mu da dan bayani dangane da me ake nufi da kunyar Allah da kuma yaya ake kunyar Allah kunya dai a musulunci abu ne mai kyau kuma aba ce wadda Allah ya yabe ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya yabe ta to amma kuma kunya ta kasu kashi biyu akwai kunya ta mutane akwai kunya ta Allah wannan ayar bisa ga wannan fassara ta biyu ta yi magana akan kunyar Allah ne ba ta yi magana akan kunyar mutane ba shi yasa Allah yake cewa hina yastamshuna thiyabahum ko lokacin da suke lullube da tufafinsu ko a banɗaki ko a tare da iyalansu Allah ya sani don haka ko sun ji kunya ko ba su ji ba wannan ba zai hana Allah sani me suke aikatawa ba innahu alimun bi zati sudur idan ya zama akan fassara ta biyu kenan akan wannan ne malamai suke magana akan cewa ita kunya wata ɗabi'a ce mai kyau wadda take sanya mutum ya guji abu mummuna na daga aiki ko zance kuma yake hanya mutum yake hana mutum kada yayi abin da yake kaskanci ne a gaban wanda yake jin kunyarsa al-imam ar-razib al-asfahani a cikin littafinsa ad-dari'atu ila makarimin shari'a ya ce dan adam akwai haƙƙin Allah a kansa na cewa ya rika tunawa a ransa cewa abinda ake nufi da kunya Shi shine ka rinka gujewa yin abun kunya a gaban wanda kake gani yana da daraja a wurinka ce to ai ba mai daraja a wurinka kamar ubangijinka ba mai girma a wurinka kamar ubangijinka ya ce haka haƙƙi ne akan kowane musulmi a cikin dukkan aikace aikacensa na wanda aka sa shi da wanda aka hana shi ya rinka jin kunyar wanda ya sa shi ko ya hana shi saboda darajar da yake da ita a wurinsa idan mutum yana da girma a wurinka za ka ji kunyar ka aikata mummuna a gabansa za ka ji kunyar ka faɗi kowace irin kalma a gabansa idan mutum yana da daraja ko matsayi a nan duniya waɗanda duk suka zo gabansa suna tace kalma ko aikin da za su yi to wannan Allah ya fi cancantar hakan walillahi matalul a'la wannan ko shine kunyar Allah kunyar Allah ta kasu kashi biyu akwai kunyar Allah ta wajibi akwai kunyar Allah ta mustahabbi kunyar Allah ta wajibi ita ce kunyar Allah da za ka sa in Allah ya ce ka yi ya kamata ka ji kunyar Allah karka ƙi idan Allah ya hana ya kamata ka ji kunyar Allah karka aikata kuma abin da za ka yi din nan a kan idonsa kake yi yana gani yana jinka don haka ya kamata a ce ka ji kunyarsa ka aikata mai kyau ka ji kunyarsa ka guje wa mummuna wannan ita ce kunya ta wajibi hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yarda a gare shi kamar da imam tirmidhi ya ruwaito da hadisin da malam albani ya hassana shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce istahyu min Allah haqqal haya ku ji kunyar Allah mafi kyan jin kunya mafi kyan jin yadda tafi dacewa sai suka ce ya rasulullah ai muna iya kokarin mu inna nastahyi walhamdulillah lalle kan muna jin kunyar Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa zalika ni ba haka nake nufi kawai kunya kawai da ma'anar kunya yadda kuka sani a jumlace ba a'a a fassalce abinda nake nufi da kunya man istahya min Allah halqal haya wanda ji kunyar Allah mafi dacewar jin kunyar Allah falyahfazir ra'sa wa ma wa'a to lallai ya tsare kansa da dukan abin da kai ya kunsa na daga ji a kunnensa da gani a idan dunansa da furuci a harshensa daga bakinsa da sansanawa a hancinsa duk wannan ya zama ya yi su akan halal kada ya yi haram da su wal yahfazil batna wa ma hawa sannan ya kiyaye cikinsa da abin da ciki ya kunsa kada ya yadda wani abu na haram ya shiga cikin cikinsa kada ya yadda abu na haram ya fita daga cikinsa na maniyinsa ya shiga cikin haram wal yadkuril mauta wal bila sannan mutum ya rinka tunawa da mutuwa da abin da zai faru a bayan mutuwa na zaman kabari da yadda mutum zai lalace ya rududduge mutum ya rinka tuna wannan shine kunyar Allah wa man arada al-akhirata taraka zinata dunya duk wanda yake son lahira to zai gujewa adon duniya da ƙawarta wanda ke iya raba mutum da Allah faman fa'ala dalik duk wanda ya aikata haka faqad istahya min Allah haqqal haya annabinmu ya ce, sallallahu alaihi wa sallam lalle ya ji kunyar Allah yadda ya dace a ji kunyar Allah haka kuma dangane da kunyar Allah ta wajibi tana nuna kada mutum ya bayyana tsiraicinsa a inda wani zai ganshi, yana daga cikin kunyar Allah mutum kada ya rinka yawo tsirara maza ko mata sannan kar mutum ya bayyana tsiraicinsa a inda yake ƙoƙarin biyan bukatansa na fitsari ko bayan gida mutum ya fake a inda mutane ba za su ga tsiraicinsa ba wannan yana daga cikin jin kunyar Allah yana daga cikin hali na rashin kunya da kuma rashin jin kunyar Allah mutum ya zo bakin titi inda mutane suke iya ganinsa ya kwaɓe yana fitsari ko yana bayan gida mutane suna ganinsa ko suna ganin al'aurarsa wannan yana daga cikin rashin jin kunyar Allah hadisi ya tabbata daga Muawiya ibn Haida al-Qushairi wanda al-Imam Tirmidhi da Abu Dawud da Ibn Majah suka waito kuma Albani ya hassana shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi aka ce da shi ya Rasulullah al'auran mukan menene aka bamu dama mu nuna menene aka bamu dama mu boye sannan a wani yanayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminu ka koye ka kiyaye al'aurarka kar wani ya gani sai dai matarka ko kuma abinda hannunka ya mallaka na baiwarka qala qultu sai mai tambaya ya ce shi muawiya ya ce ya rasulallah idan kana alqawmu ba'dhum fi ba'd idan mutane shashin su daga shashi ne fa duka maza ne ai ba mata a wurin ya halatta wani ya nuna tsirancinsa wani duka mata ne ai ba maza a wurin ya halatta wata ta nuna matsalancin ta wata annabi sallallahu alaihi wa sallama yace in istata'ta Allah ya yannaha ahadun fala ya yannaha duk iya kokarin da zaka yi kar wani ya ga al'aurarka kowane ne kai iya kokarin ka qultu yace sai na ce wa manzon Allah ya rasulullah idan kana ahaduna khaliyan idan kuma ɗayan mu yana koye ne fa yana kulle a ɗaki ko a ban kala sai annabi ce Allahu a haƙƙo an yustahya minhu minan na ai Allah ne ya fi cancanta a ji kunyar sama sama da mutane haka ko kana ɓoye? ai baka koya wa Allah ba don haka ka ji kunya wannan shi yake nuna mana kunya kashi na biyu wato alhaya'ul mandu ilai wato kunya ta mustahabbi ba kunya da ta kai wajibi ba kunya wanda take nuna daraja ta mutum ta kai makurar da yana jin kunyar Allah har a abin da ba ma haramun ne. ko kuma ba wajibi ba ne amma shi yana jin kunyar Allah a kansu ya tabbata a cikin hadisin da sa'id ibn yazid al-azdi ya ruwaito wanda al-imamu ahmad ya ruwaito a cikin musta cikin az-zuhd al-baihaqi ya ruwaito a cikin shu'abul iman da shi da at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir albani ya inganta wannan hadisi a cikin silsilatul ahadith sahiha cewa ya tambayi manzon Allah shi sa'ad sallallahu alaihi wa sallam yace manzan Allah ausini ka mini wasiya mana sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce masa usika an tattahayya min Allah azza wa jal ina maka wasici da ka rinka jin kunyar Allah kama tattahayyi min ar-rajul salih kamar yadda kake jin kunyar mutumin kirki kowa yana jin kunyar mutumin kirki ko mutumin banza in ya ga mutumin kirki yana jin kunyarsa zai rage wata kalmar zai rage wani aikin sai in baya nan yayi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka rika jin kunyar Allah irin yadda kake jin kunyar mutanen kirki sama da haka kenan ya dace domin mutanen kirki in kana keɓe za ka iya yin abin da ba za su gani ko su ji ba amma Allah maɗaukacin sarki ba a ɓuya masa ko a ɓoye ko a bayyane kamar yadda kuma an tambayi abdullahi ibn abbas akan wannan aya da muka karanta sai ce abin da take magana shine kunyar da mutane suke ji in sun zaga banɗaki ko kunyar da suke ji idan suna tare da iyalansu shi yasa malamai suka ce wato wannan abu ne kadari ne na mustahabbi mutum ya zama yana jin kunyar Allah har a al'amura nasa na privacy duk da cewa ba zai ji kunyar kowa ba tun da ba mai ganinsa amma ya rinka tunawa Allah yana ganinsa an ruwaito daga as abubakar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ce ista min Allah ku rinka jin kunyar Allah fa fa inni azhabu ila al-gha'iti fa azallu mutakanni'an bi thawbi haya'an min rabbi azza wa jalla yace domin ni fa nakan je ban daki amma duk da in kasa cire kaya na sai in lullube kaina saboda ina jin kunyar Allah yana ganina daga sama Abu Musa al-Ash'ari ya kasance idan ta salafi baitin muslim muslim idan yayi ko yana wanka a cikin gida a cikin duhu ma la yuqimu sulbahu haya'an min Allah baya iya niƙewa tsaye saboda kunyar da yake ji kunyar Allah sai dai wanka a tsugune ko da a cikin duhu yake wanka kuma a cikin banɗaki wannan wato Al-Imam ibn rajab ya hakaito shi a cikin fatul bari don haka dai wannan abin da muka faɗa ƙari ne a kan matsayi na wajibi matsayi na wajibi shine jin kunyar Allah kar a saba masa matsayi na wajibi shine jin kunyar Allah a yi abin da ya ce a yi na dole amma jin kunyar Allah na mustahabbi shine ka ji kunyar Allah kamar yadda kake jin kunyar mutane ka ji kunyar Allah da cewa ba komi za ka iya yi kuma a ko'ina ba akwai abubuwan da za ka iya kau da kai ga barinsu saboda ka nuna kunya da karimci a gaban ubangijinka wa rabbukal akram Allah ko shine mafi karimci Allah ubangiji ya ni'imta mu da ni'ima ta baiwar kunya da za mu ji kunyar ubangiji mu ji kunyar kawukanmu kuma mu ji kunyar mutane a inda ya dace a ji kunya Allah ubangiji kuma ya ƙara mana imani da ƙarfin zuciya da ba za mu ji kunya ba a inda ba a jin kunya wallahu la yastahi min al inda bai halatta a ji kunya ba shine akan faɗar gaskiya nan ba a jin kunyar kowa sannan haka kuma akan tambaya domin neman sani nan ma ba a jin kunyar kowa sannan wajen karantarwa da faɗan abubuwa na hukunce-hukuncen addini nan ma ba a jin kunyar kowa mutumin da yake jin kunya akan faɗar gaskiya na addini ko karantar da abubuwa na addini to wannan shine mara kunya domin ba kunya bace akan karantar da Allah mutum ya ɓoye wani abu kunya ita ce abinda Allah ya ce a ji kunyarta a kai a ji kunya abinda kuma Allah ya ce a bayyana wannan kuma a bayyana amma duk da wajen bayyana abubuwa da Allah ya ce ce ana iya bayyana su wajen faɗan gaskiya to mu sani a kowane wuri akwai abin da ya dace a faɗa akwai kuma wanda ya dace a gaya musu ba kowane abin da ya dace na addini ne ake iya gaya wa kowa ba ba kuma kowa ɗin a ko'ina ake iya faɗa ba kowane abu akwai inda ya dace a faɗa kuma akwai wanda ya dace a gaya masa Allah ka ganar da mu addini ka fahimtar da mu kuma ka ba mu damar aiki da abin da muka fahimta da wannan ne darasin mu na yau ya zo ƙarshe abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa